وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmul lisnaini ranar litinin wanda yake sha bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda kuma a lissafi a cikin tarihi na musulunci a daidai wannan rana ce ta sha bakwai ga watan ramalana aka yi yakin badar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda kowa ya sani an yi yakin badar ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina kuma yakin badar ko da yake ba shi ne yaƙi na farko wanda annabi ya je ko ya tura sahabbai ba amma kuma shi ne babban yaƙin da Allah ta wa ta'ala ya ba da babban nasara ga al'umman musulmi suna 'yan kaɗan annabi da sahabbansa ba su wuce mutum ɗari uku da goma sha ba a bisa kafirai da suke da yawa da yawan makamai waɗanda yake sun kai dubu ɗaya da wani abu Allah tabaraka ta'ala ya yi haka ne a farkon farawa domin ya gwada wa duniya cewa wanda addini na musulunci gaskiya ne inna dina inda Allahil Islam sannan kuma muhammadu bini abdullahi manzon Allah ne na gaskiya katamul anbiya wa rusul muhammadu rasulullah walazina ma'ahu ashidda'u ala alkufari rahama'u bainahum kuma wannan littafi na alkur'ani shine jagoran dukkan littafan da Allah tabaraka wa ya saukar kuma shine littafi na ƙarfe wanda a ƙarƙashinsa za a samu mutane masu bambancin kabila da ɗabi'u da ƙasashe daban-daban tun da dama annabi an aiko shi ne ga duniya gaba ɗaya zuwa ga mutane da aljanu kai har ma da dabbobi da bishiyoyi tunda maza Allah ya karantar da al'umma yadda za su yi ta'ammuli da waɗannan abubuwa kuma wannan yaƙi shine wanda aka kashe wajen kafirai guda sama'in kuma a ciki manya-manya ba ruba ba sannan kuma aka kama wajen saba'in su ma manya-manya ba 'yan kame-kame ba matsorata kuma sun tsere Allah ta baraka wa ta'ala ya ambaci wannan a cikin alkur'ani a wurare daban-daban to abinda tarihin musulunci ya nuna an yi wannan yaƙi ne a cikin watan ramalana a shekara ta biyu bayan hijira a kuma ranar goma sha bakwai ga watan ramalana ya sama mazu Allah ya sha ruwa sahabbai da yawa suka sha ruwa saboda akwai tsananin zafin rana sannan kuma gashi za su yi yaƙi mutumin da zai yi yaƙi ana son a samu kuzari da gare shi alal akal ko da ba jarumi ba ne a samu barazana warai da gaske tun da alharbo kodowa wannan rana ta yi daidai da goma sha takwas ga watan afirilu miladiyar annabi isa ni maryam alaihi salam a bethlehem idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ainihin ashirin da biyu gregorian kalanda kenan kun san a irin wannan lissafi ne kana kuskure za a ce maka saboda mai saboda mafiya yawan mutane rayuwarsu na kan wannan lissafi yin ko baka albaki idan an yi albaki kana sanin ana albaki an yi albaki don za a ga yadda mutane suke dan walwala da waɗanda suka ci baki za su je suna biyan su suka a wajen yan kasuwa yasa in an yi albaki kowa zai gane an yi albaki in ba a yi ba kuma za ga duk ma'aikatan na ransu a ɓace fiskokinsu yadda ka san fiskokin kuraye aka za ka gani eh, Allah ya kyauta na'am a fi gaba da karatunmu na wannan sura suratu rahman a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba je mala ya karanta mana wal arda wa da'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habu dhul asfi wal rayhan wa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban ko za sake maimaita mana a'udhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض وضعها ake nufi kama rafa as-sama'a wa da'a kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya daga sama ya zayyana sararin samaniya to haka ma ƙasa ya ajiye ta wa mahadaha kuma ya kimfila ta wa arsalaha bil jibali rasiyati shamiqat ya ainihin turo wa doron ƙasa manya-manyan duwatsu waɗanda suka rike ta kankan litastaqirra lima ala wajhiha min al'anam domin ta tabbata kada ta girgiza ta haɗiye halittun da suke kanta gaba daya ba domin waɗannan manya-manyan duwatsu ba to da ƙasa za ta cinye mu saboda ƙasa ba za ta yi ƙarfi ba idan ɗan adam ya yi nauyi zai iya natsewa kaga sai dai idan za ka ce abu lafe-lafe to lokacin da za ka yi nauyi ma ba za ka sani ba to balle kuma a ce har ya zo ya gina gida gidan ya zauna ko ya kafa wani abu a doron ƙasa ya zauna shi yasa Allah ta'ala ya aiko manya-manyan duwatsu domin su kasance turaka wa ainihin ƙasa sannan kuma wa humul khala'iqul mukhtalifa wadannan halittu al'ana ana nufin halittu ne daban-daban anwa'uhum wajen nau'in su wa ikhaluhum da shakalin su wa alwanuhum wa alsinatuhum bangarori daban-daban ne yaren su ma iri daban-daban tunda a duniya an ce akwai yare wajen nawa kullum muna fada ko a jihar Bauchi akwai yare sun fi ɗari wadan suka ce ma ɗari uku da wani abu yare daban-daban saboda haka akwai ƙabilu daban-daban a duniya yanzu ko na nan najeriya ba ba za ka iya kewaye su ba balle na makwabta kamar a ce nijar da kamerun da benin da chadi da ina ne ba za ka iya ƙididdige yawan mutanen da ainihin ƙabilinsu ba kai dai kawai waɗanda allah baraka wa ta'ala ya gwada wa idonka ko ka zauna da su to su ne za ka ɗan iya ba da bayani a kansu saboda haka akwai halittu da yawa a bayan ƙasa waɗannan ma mutane ne muka ambaci bambancinsu to kuma ina ga dabbobi ina aljanun da suke bayan ƙasa ina bishiyoyin da suke bayan kasa ai ko jiya mun yi tambaya mun ce ko akwai sarkin lambu ne ko sarkin itatuwa ya faɗa mana yawan itatuwan da suke duniya yawan itatuwan yana da kyau a ce an yi nazari za a ɗan iya shata wani abu a ce a duniya da an yi lissafi zuwa yanzu akwai tsirrai da itatuwa iri kaza guda kaza a duniya tunda wajen kabilu ma an ambata da yanayi yadda mutane suke da manya-manyan duwatsun da suke duniya da ire-iren kasashe wato ƙasa wannan ta turbaya da suke duniya akwai binciken da ya nuna haka fesa sa ire aksariha wa iha? ainihin ɓangarori na duniya ɓangarori daban-daban sannan kuma ya ce fi hafaƙi hatu akwai ‘ya'yan itace amma anan ya kawo shi da na kira, fiha faqihatun bai ma'ana fi fiha akwai 'ya'yan itace a ciki a ina a bayan ƙasa kenan faqihatun mukhtalifatul anwa wanda launin su daban-daban ne wato um ɗanɗanon su ma daban-daban ne warrawa'e ƙanshin su ma daban-daban ne to ko a nan yankin akwai abubuwan da muke da su ana magana irin su lemo irin su ayaba irin su gwanda gwandan ma kashi biyu ne akwai gwandan gida akwai gwandan daji irin su alilliba irin su gauɗe irin su gashu ga nan atile akwai Ah, kanya kaɗanya eh, kanya da kaɗanya sai aminu mai bambancin kanya da kaɗanya kana gidan sarkin yaƙi amma baka san bambancin kanya da kaɗanya ba <laughs> to Dobari mu tambayi kai zargin fulani kanya da kalanya ya san kanya bai san kadanya ba amma da mamaki ba a samun kadanyan ne ana samu san so kaji duk masallaci ya kaure da shirki yana samu eh. yanzu aka ce wata rana ku ne za ku zo ku yi tafsirin fi hafa kai hatun ya za ku fasara kenan tunda duk waɗannan abubuwa suna ciki musamman duk wanda ya zauna a ƙauye ko yake ta'ammuli da mutanenmu na ƙauye ya san waɗannan abubuwa akwai abubuwan mani da ban san sunayensu ba amma waɗansu a ido idan na gansu zan iya gane su waɗansu ma da yake ni ƙauyen da na zauna ba ƙauyen ƙauye ne irin ningi ba na'am wannan zatul akmame da ainihin dabinai wanda muka yi bayani a faradahu bi zikir likarfihi wa naf'i abin da sa aka ambaci dabinai saboda dabinai suna da muhimmanci a wajensu to komo ma anan dabinai iri daban-daban ne duk wanda yake yawan sayan dabino ko da kuwa bai zauna a inda yake akwai gonakan dabinai ba to zai gane cewa akwai bambanci tsakanin wannan dabino da wannan dabino shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ambaci wannan a cikin 'ya'yan itace wajen fassaran fiha faqiha ko wato fiha faqihatu akwai 'ya'yan itace masu yawa a cikin duniya wato ciki hadda dabinai iri daban-daban sannan kuma sai yace wal habbuzul asfi akwai kwaya wanda yake da bawo akwai kwaya wanda yake da bunto kun ga akwai bambanci ma'ana akwai mai dusa akwai kuma mai kaikayi ina fata an gane bambanci su domin dawa lokacin da aka lauko daga zanganiya aka buga abinda ake fitarwa kaikayi yake fitarwa amma in aka surfe za a fitar da dusa ko ba ka bane sannan shinkafa ko alkama in aka yanke in aka suttuka za a fitar da funtu ko kuma huntu kamar yadda suke faɗi sannan kuma su ba a surfe su idan aka surfe su to sai dai su kakkarye to haka ake sarrafa su to shi yasa malamai suka ce wal habbuzul asfi wato akwai fassara guda biyu ko dai ana maganan bawon da yake cikin dawa na ainihin dusa da kuma wato kaikayi ko kuma ana nufin abin da ke cikin alkama ne da shinkafa waɗanda ake yanke su a sama-sama saboda haka Allah tabaraka ta'ala yayi ire-iren waɗannan suna da yawa tunda yanzu mu a kasan nan muna da dawa da kinkafa masara ma bata daɗe da shigowa ba tunda masara zaka samu bata girme mu ba a kasan nan domin lokacin da muka taki mafiya yawa duk gidan da ka gani tuwon dawa ake yi eh, ko tuwon gero ake yi ba a yin shinkafa ba a dafa shinkafa sai ranar sallah ko ba kowane gida ne ake dafa shinkafa ranar sallah ba muna yara kaga kenan masara ba ta girme mu ba tunda ba san masaran ba abin da aka fi amfani da shi kenan daga baya ne da aka gano masara shi kenan aka zo ana janyewa kalan-kalan shinkafa ta yi tsada to ranar juma'a sai a yi tuwon masara waɗansu kuma ranar sallah nan suke tuwon masara amma mutanen masara su kuma sun riga sun saba da masara ba san wannan dawa ta mu ba amma mutanen sudan su kuma suna da dawa iri daban-daban da dawa irin namu da dawan da ba namu ba dawa iri daban-daban bayan nan kuma za ka samu suna da sul wanda mu a nan ba mu da ke suna da sha'ir wanda a nan mu ba mu da ke ko da yake ana ce sha'ir atya mu muna da atya amma ba ko ina ake samun atya ba idan ka duba alkama ma nomanta yana da wahala ba ko ina ake samun alkama ba abinda aka fi samu a nan shinkafa sannan sai masara sannan sai dawa sannan sai gero da ba baya da yawa a nan kuma alhali a wajen kunu suka ce dauro ya fi muhimmanci wajen tuwo kuma da abin nan gero ya fi muhimmanci wannan shine walhabbazul asli amma in kana son ka samu ƙarin bayani ka fahimta shine idan ka tafi waɗansu ƙasashen duniya to ka ce su gwada maka nau'ukan abincinsu to za su gwada maka abinda suke yin tuwo da ki ko kuma suke yin tsaki da ki ko kuma wani abinci makamacin wannan to nan ne za ka gane cewa Allah Ta baraka wa ta'ala a karkashin wannan aya wal hafzul to lalle ya haɗa duk wata ƙwaya ta ci maka a matsayin abinci wato a matsayin fassara a karkashin wannan aya na'am sai kuma Allah ta'ala ya ce wal habzul asfi wal raihan da raihan ganyayyaki iri daban-daban mafiya yawan malamai suna fassarawa da ganye ganyen da mutane suke amfani da shi da kuma ganyen da dabbobi suke amfani da shi saboda in ka duba hatta ganyen ne da kake gani mutane suna amfani da ganyen ne a matsayin magani to in ka ɗauko ganye na ainihin yadiya mutane suna amfani da ganyen yadiya ko garahulu suna amfani da ganyen garahulu wajen yin miya ko karkashi ko lalo ko ainihin ah, alayyaho to suna amfani da waɗannan ko kunnen jaki mai sunan safilu kunnen jaki haka yake fala a filin ma eh, wanda yake fitowa haka baya yin tsawo da kasa da kakanninmu sukan ce mu je mu ɗebo musu sabon toho sai kaman yarbo ne yarbo ma ai da sabon toho ake yi sayan ka ɗauko tsohon toho to miyar kuka kenan ƙwarai da gaske ai ga waɗannan gayyayyaki ne sai mutum ya ji mamaki yaya Allah baraka wata ala ya ambace su cikin Qur'ani alhali idan ka bunkasa ka ci ka koshi kana sa ka kana amfani da kabeji ba ganye ba ne ana amfani da ainihin latar ba ganye ba ne ana amfani da lansir ba ganye ba ne ana amfani da ayoyo ba ganye ba ne ga nan birge amma me yasa mutum yake amfani da waɗannan kuma ba zai gode ma wanda ya halice su ba wannan ma fa mun faɗa muku wani bangare ne in ka je wata ƙasa in ka yi wasa har ciyawa ma sai ka ci kuma kana ci kana santi saboda sun san yadda suke sarrafawa kwarai da gaske duk mutumin da yake shigan jirgi duk mutumin da yake shigan jirgi yake yawo a duniya inda za ka bincika za ka samu sau da dama ya ci ciyawa kuma ya ci totuwan masara kuma idan da akwai mai sabis ɗin a kusa da zai ce ƙara masa totuwan masaran da miya kwarai da gaske mu anan ba ma cin totuwan masara sai dai a sarrafa totuwan a ajiye domin a hura wuta ko ba ka ba ne. amma wancan za ka samu a cikin miya an haɗa masa abu digif Allah ya taimake mu shi ne warraihan nau'o'i daban-daban na abubuwa na marmari waɗanda suke inganta rayuwar mutane da dabbobinsu shi ne Allah ta'ala ya ce fabi ayyar ala rafi kuma tuka ba. to da wace eh, ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa bi ayyal ala iya ma shara sakalai da wace ni'ima ce ya ku taron masu nauyi a bayan kasa ana nufin mutane da aljanu kenan min aljin wal insi tukazziban kuke karyatawa an ni'amu zahiratun alaikum ga ni'imomin Allah waɗanda suke a fili da manya da ƙanana wa antum na biha kun dulmuye da su kuna ta morewanku amma la tastati'una inkaraha ba za ku iya yin mutun su ba wala juhuduha sannan ba za ku iya ce babu su ba domin kuna amfani da su yau da gobe فنحن نقول كما قالت almuminu na be. sai dai mu za mu faɗi kamar yadda wato mummine daga cikin aljanu suka faɗa a lokacin da manzon Allah yake karanta wannan sura suna ce Allahumma ya ubangiji wala bi kai Imin ala'i babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin ka rabbana ya ubangijin mu nukabbir wanda muke karyatawa walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah saboda ka ya Allah ka kara mana to duk wani bawa mu'mini shi ma abin da zai faɗa kenan kuma saboda ni'imomin da Allah ya yi masa manya da ƙanana da waɗanda zai iya ganewa da wanda ba zai iya ganewa ba ya zama wajibi ya yi tunani ya bar sabon Allah ya bar saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta wa Allah ke kadai ba tare da yi kirka da ki ba sannan ya bauta wa Allah ba tare da yayi kafirci ga Allah ba ya yi biyayya ga manzon Allah wanda ya zo da wannan alkur'ani da wannan sura ta ar-rahman kada ya saba wa manzon Allah kada ya kauce wa karantarwar manzon Allah kada ya yi watsi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan ya yi haka lalle bai yi musu ko bai karyata ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa ba وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ينا تيوا لا ya يا ربي ينا ubangije. Bana بانا bana بانا wata ni'ima daga cikin ni'imomin da kamun ya Allah ai la nukazzibu bi kay'in minha ba ma karyata ko daya irin amsan da muminan aljanu suka bayar domin lokacin da manzo Allah yake karantawa idan ya ce fa bi ayi ala kuma rabbikuma tukazziban to abinda suke fada Allahumma wala bi in min ala ala'ika rabbana nukazzib falakal hamdu to shine manzo Allah bayan ya gama sai yake cewa sahabbai yana ce me yasa ku ba za ku bada amsa ba kamar yadda aljanu suke bada amsa alhali lokacin da aljanu suke magana su sahabbai ba sa jin maganar su amma manzo Allah Allah ya hore masa shi yana jin maganar aljanu to zama za Allah yakan je yi shari'a ma a tsakanin aljanu su ya su yakan je ya musu wa'azi ya karantar da su tunda ya taba lauka Abdullahi dan da radiyallahu an ya je da shi wani waje wanda fili ya ja layi ya ce kare ya tsallake wannan wuri. ya ce duk abin da ka gani duk dirin da ka ji duk motsin da ka ji duk hayaniyan da ka ji kada ka kuskura ka ketare wannan wuri maza Allah ya karasa gaba shi kuma ya rinka ganin waɗansu baƙaƙen abubuwa saboda dare ya yi daga baya ya ga wani duhu ya ji hayaniya da hauragiya sai ya ce kai shi yana jin tsoron kada wani abu ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga yadda sahabbai suke yana son ya karasa inda annabi yake baya gudu ba yanzu da ni ne da kai muka je kai gudu za ka eh, gudu za ka yi kabanni wato za ka ce a kan a rasa mutane guda biyu ga a rasa ɗaya bayan a rasa ɗaya ka rasa limaminka da eh, ya da ka rasa limaminka ai ka kayi hasara amma su sahabbai ai wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ba su wasa waɗansu daga cikinsu ma a dalilin haka suka samu daraja da martaba a wajen Allah wannan kwamon abu a ce ka taimaka wa ɗan uwanka wajen biyan bukatansa yana da muhimmanci kwarai da gaske domin duk mutumin da ya tsaya wajen biyan bukatan ɗan uwansa to Allah ta'ala zai kubutar da ke daga rigingimu iri daban-daban duniya da lahira sai dai matsalan mutanen yanzu ne son kai mafiya yawa mutane za su zo maka da bukatunsu wallahi damuwa ne na jin daɗi kawai ba wai tsakani da Allah ba saboda kawai ya ga banza ko ya ga arha ko kawai shi yana son ya samu biyan bukatansa kowa ma oho to dalilin da ya sa ake samun matsala a yanzu kenan mutum zai zai ce maka ya kwana bai ci abinci ba za ka saurare ki ba saboda makaryata sun yi yawa wani zai zai kawo maka takardu na asibiti ko na kemis duk na bogi ne na karya ya za ka yi ka taimaka masa wanda ko da baka da ke za ka iya yin magana ma wani ka buga waya ka ce wane ga wani ya zo da problem bai wuce dubu biyar ko dubu goma ba a kowane mutum akwai kafasitinsa wani kana faɗa masa zai ba da wannan kulin amma ƙarya ta yi yawa dan makaranta ne zai zo da takarda ya nemi kuli a wajenka ya ci naka ya je wajen wancan ya karbi nasa shi kaɗan sai ya yi tuwatuwa. tuwa registration bai wuce naira dubu ashirin ba amma ya haɗa dubu ɗari da hamsin to ban ba yi sa'a ba wallahi wannan da ya haɗa dubu ɗari da hamsin lalacewan karatunsa kenan zai kashe kudin a banza kuma ba zai yi registration ɗin yadda ya kamata ba sannan kuma ba zai tsaya mai da hankali a karatun yadda ya kamata ba amma ba domin haka ba ka taimaka wajen biyan bukatan ɗan uwanka ko laluranta a kawar da ita ko yunwa ka yi masa maganinta ko rakin tufafi a tufatar da ki ko rakin lafiya a masa aiki ko a biya masa magani to wallahi idan ka yi haka ba karamin mai daraja ne kake da wato ba karamin mai daraja za ka zamo ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ma kaga sahabbai su kare annabi suke gaba daya abdullahi dan mas'ud zai yunkura sai ya tuna annabi ya ja layi ya ce kare ketare ne wani malami a zaure yana cewa to kaga da annabi ya ja layin nan mai yau akwai abin da ya fala ya ce kaga da da abin da ya fala sai mu rike a matsayin lakani inda ake samun lakani kenan ya ce mu ci gaba saboda babu hadisin da ya fala ya ce ga abin da annabi ya fala yan kawai ya ya ce karka ketare nan wala Allah akalla za alal akalla za mu yace yayi bismillah mu ce kai bismillah to kaga ko gidanka zaka sha ta sai kai bismillah sai ka sha ta gidanka duk inda zaka tone ko zaka yi wani abu sai ka ce bismillah tunda an ce ikra bismi rabbika allazi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka mai wanda ya halitta to kaga karatu da sunan ubangiji wanda ya halitta to kaga wannan ya gwada ba ma karatu ba komai ma za ka iya yin bismillah to ne bai kai tare ba sai daga baya bayan waje ya lafa sai ga annabi ya zo sai ce ya rasulullahi fa na ji na ji hayaniya da yawa ni kuma sai na ji tsoron kada a ce an ruhu gare ka ne za a halaka ka saboda haka na so na tsallake wannan layin da ka zayyana sai mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ka tsallake da ba za a same ka ba har abada sun ba mamaki in ya tsallake zai shiga duniyan aljanu in ya shiga duniyan aljanu ya fita daga cikin duniyan mutane ba za a hadu da ke ba sai a ranar lahira to kaga sai bai tsallake ba mahallu shahid namu maza Allah an turo shi ne zuwa ga aljanu da mutane gaba daya saboda haka maza Allah yana magana da aljanu a lokacin da yake karanta wannan sura ar-rahman duk inda yazo fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban to ga abinda aljanu suke fadi kuma wannan kalma ta fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai da Allah ya ambata cikin wannan sura sau 31 wannan takarar ki ake kiransa isnadi don yana ɗaya daga cikin isnadi mafi tsawo a cikin alqur'ani domin ya shiga cikin kwakwalwar mutane cewa ni'imomin da Allah baraka wa ta'ala ya mana suna da yawa akwai abin da ma kana ganin kamar ba ni'ima ba ce. to idan da za ka tsaya ka nazu ka mai da hankali wallahi ni'ima ce yanzu ko karatun da kake saurarawa a yanzu ai ni'ima ce ka fahimta ma ni'ima ce yanzu wani yana zaune ya buge da gengedi ɗaya yake da wanda yake gengedi da wanda baya gengedi ɗaya suke da wanda zai kiyaye da wanda zai manta da yake da wanda ya zo ya zauna da wanda yake kwanci a gida ya ka ruwa da yawa ruwa ya danne ki fi la ilaha ula la ilaha ula ai ba ɗaya suke ba saboda haka akwai abin da yake ba za ka taɓa tunani a kansa ba ma yana daga cikin ni'imomin Allah waɗansu daga cikin mun ambata waɗansu za su ce me yasa ake ambaton waɗansu abubuwa ko ma sabe ai muna ambatawa ne saboda mutanen da suke birni mafiya yawa ba su san waɗansu ni'imomin da Allah ya yi a cikin daji ba shi yasa dole a ambata musu domin su san cewa ni'imomin Allah suna da yawa shi ne fa bi ayi ala rabbikuma tukazziba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da fassale mana waɗannan ni'imomi tun daga nan har ya zuwa ƙarshen sura mai Allah yake khalaqal insana khalaqal insana min salsalin kalfakhar na'am wa khalaqal waɗannan ayoyi su kuma sun ambata mana asalin halittar ɗan adam da kuma asalin halittar ainihin aljanu saboda haka waɗannan manya-manyan halittu guda biyu waɗanda ake kiransu a sakala ne wato a sakala ne aljanu da mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci asalin halittarsu ya ce kalakal insana min salsalin kalfakar Allah ta'ala ya halitti ɗan adam mutum kenan min salsalin daga wani abu mai ƙara kalfakari kaman kasko wanda idan ka kwankwasa ki yake yin ƙara wani irin kasko ke nufi ana nufin irin kaskon nan wanda masu ginin ƙasa suka gina bayan sun gina ya bushe sai suka kona ana haɗawa waje guda sai ya kona kamar waɗanda suke yin blok idan suka yi blok sai su kona to lokacin da aka yi tukunya ko kasko aka kona ta bayan ta kone shine za ta canza kala wanda idan ta fake shine za a samu tsingaro to wannan kasko ɗin idan ba kona ta ba idan ka ainihin kwankwasa ta ba a yi sa abu huda ta za ka yi shi yasa suke konawa mutanen da suna konawa saboda abin ya da inganci to in aka kona idan ka kwankwasa lokacin ta yi karfi za ka rinka jin kara to wannan shine falfalin kalfakawa saboda da mala'iku aka yi musu umarni su ɗebo kasashe daban-daban da ruwaye daban-daban domin za a halarci annabi adam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa suka suranta ki bayan sun kwaɓa, da suka suranta ki sai aka ce su kyale shi su tafi abin sai da ya dauki shekara da shekaru wajen shekara arba'in yana yake to abin da aka suranta ya kai shekara arba'in surantawan mala'iku shi yasa duk wanda ya zago bayan shekarun nan bayan ya bushe idan ya kwankwasa ki yana yin kara shine a wani tarihi ma ake cewa wato shaidan yakan zago sai ya dan kwankwasa ki idan ya dan bubbuga ki sai ya kara ya ce duk da yadda aka yi wannan da ya fi karfinsa ko an halitta shi ko ya taki na fi karfinsa balle yanzu ma gashi baya motsi baya komai lokacin annabi adam ba a hura masa rai ba sai daga baya Allah ta tabaraka wa ta'ala sai ya hura masa rai to daga wannan bushashen abu sai ya koma danye amma kuma ku duba ku gani duk mutumin da ya mutu kuma daga ɗanyen nan kuma zai koma bushashe sannan kuma zai koma turbaya dama haka ne yadda ka fara haka za ka koma asali kenan ya sa wata aya ce halata alal insani hinun min at-tahri lam yakun shay'an mazkura ana nufin annabi adam yawan shekarun da yayi yana zaune ba tare da an kura masa rai ba har sai da ya bushe yana ƙara shine khalaqal insana min salsalin kal wa khalaqal janna min marijin min Allah Allah tabaraka ta'ala yake ya halitti aljanu shi kuma aljani min marijin daga harshen min narin na wuta mu a hausance idan muka ce harshe sai mun faɗi mudafin ilaihi sai an faɗi subordinated ɗin abinda yake manne shine min marijin min narin wani lokaci bai cika zuwa haka ba min marijin min narin da larabci a ce maka fi baitin fi sundukin bai cika zuwa haka ba saboda me saboda akwai abin da ake kiransa tanafure amma idan ya zo jefi-jefi kuma yana layin balaga min marijin min narin harshen wuta mu da hausa ka muke fassarawa amma da larabci wannan harke na wuta sunan samari sannan narin akwai wuta ɗin tana nan asali saboda haka aljani ba daga wannan jan wutan aka halice shi ba an halice shi daga harshen wuta ne lokacin da aka hura wuta sosai can sama akwai wani ɗan jajajaja haka ƙasa kuma yana yi kamar rawaya ne ko eh, kamar ruwan ɗorawa kwarai in yayi garguwa shi ne yake jaja zur to kowanne da ɓangarensa kuma kowanne da sunansa domin maridin minar ana nufin harshen wuta daga nan aka halitti ainihin aljani yasa Allah ta'ala yake to fa bi ayyi ala ya rabbikuma ba. da wata nema ce daga nemomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa ya kuru ta'ala khalqahu al-insana min salsalin kalfakar aya ta farko Allah ta'ala ya faɗa mana yadda ya halitti annabi adam daga me daga yumbu wanda yake busashe kuma mai ƙara wa kalakal janna min marijin min nar sannan ya halitti aljanu ko kuma aljani daga harshen wuta وهو طرف لها بها وتنديكتي بل بل وقيل من مارج من نار من خالص النار ولو تقوم شيء خالص النار كين من مارج أما إن مارج كمان مارج يقوم روج أبين ديكي جوريد جونا عن عائشة قالت ذا حديثي لقنانا عائشة رضي الله عنها تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوقت من ذا الله ينا بياني ينا قارن بياني دنغني دي وأن آيو يبدا جود مكاكرنتا يتي خلقت الملائكة من نور Allah ya halitti mala'iku ne daga haske tunda mala'iku suna daga cikin manyan halittu na duniya sannan kuma na farko-farko kowa ya san da me aka halicci sama da me aka halicci kasa to shine aka ce mala'iku an halicce su daga haske daga wannan haske da ka sani Allah Ta tabaraka ta'ala sai ya halicce su yace kun fakanu yace ku kasance kawai ko kunu fakanu ku kasance zai suka kasance saboda haka asalin mala'iku su ne wanda aka halice su daga haske sannan kuma wa kulikal jahannu min marijin min nar annabi yake aljanu kuma yake an halice su daga harshen wuta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halice annabi adam daga abin da aka sifanta muku cikin wannan aya shine khalaqal insana min salsalin kal kuma wata aya yake inna masal isa inda Allah ka sali adam khalaqahu min turab kuma qala lahu kun fayakun babu contradiction a tsakanin wannan aya da wancan aya domin wancan da aka ce min turabin to turbayan aka je aka lauko a cikin turbayan ne aka samu fari aka samu baki aka samu rawaya aka samu tarwada aka samu menene haka suka lebo daban-daban ruwa ma haka suka lebo daban-daban Allah ta'ala yace su kwaba duka suka kwaba duka shine aka halitta annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta masa matarsa da gare shi shi yasa shi ya fito daga turbaya asalinsa turbayan kuma sai da yake kara arba'in ya bushe ya ɓandare sannan aka hura masa rai to kaga asali turbaya ne sannan a ƙarshe salsalin kalfakarin sannan aka hura masa rai sai kuma ya kasance ga jiki ga tsoka otomatikali. Kunga ya fita daga cikin wancan tsari ya koma wani tsari daban amma kuma banda ɗaiɗaikun mutane duk wanda ya mutu sai ya koma turbaya amma banda lailaikun mutane cikin su akwai annabawa saboda inna Allah kad harrama alal ardi an takula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa kasa ba ta cin jikunan annabawa sai dai a yanzu malamai sun ce ko an ɗauki na'ura aka je aka binciko waɗansu aka ce wannan annabi wane ne to ba za mu yadda ba saboda me saboda shirka da kafirci da bidiyo inda za su tsoro idan an yi haka mutum yana cikin kabari ma ya aka kare balle kuma an fitar da gangan jikinsa waje saboda yanzu yadda ake tone tone nan za a iya tono abubuwa da dama annabawa kasa ba ta cin ainihin jikuna su sannan sai waɗansu daga cikin bayan Allah ba a wato kasa ba ta cin jikuna su akwai wanda a zamanin annabi aka tsine su zamanin mu'awiya bin abi sufyan za a yi hanyar ruwa ko za a yi hanya da aka je aka aka tattone wanda suka halarci yakin uhud waɗansu haka aka ɗebe aka ɗebe su kamar yadda aka bizine su kawai gashi ne ya kula likafaninsu cikin su ma aka ce akwai wanda wajen tonewa aka yi kuskuren kafansa jini ne ya ta zuba ka duba zamanin manzon Allah da zamanin Muawiya bin Abi Sufyan saboda haka akwai bayan Allah waɗanda su ma ƙasa ba ta cin gangan jikinsu saboda Allah ta'ala ya riga ya tsallakar da su amma asali yadda mutum ya fito daga ƙasa min ha kalaƙanakun wa fiha wa min ha nukurijukum taratan ukura to sai an koma cikin turɓayan nan to asalin annabi adam turɓaya sannan daga nan ya bushe ya ƙeƙashe wannan an buga ki za a ji kwankwankwankwan za a ji ƙaransa kamar kakko sannan kuma lokaci guda Allah tabaraka wata'ala ya mayar da ki gangan jiki wanda yake da tsoka da ainihin nama da kaki da jini gashin nan yana motsi yana walwala sannan kuma idan ya mutu aka bi ki kai ko ba a bi ki ba inda zai sake komawa kenan to shi yasa manzo Allah yake wa khalaqa adama min ma wufi falakum Allah ta'ala ya halitta annabi Adam daga abin da ya sifanta muku shine khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to sauran mutanen duniya wa basa minhum rijalan kaseeran wa nisaa su kuma sun fito daga mani in banda nana Hawwa in banda annabi Isa alaihi salam da shi karan kansa annabi Adam kaga waɗannan guda uku da yake suna da daraja suna da martaba to ke sa sai aka ambace su anan tun da su ne farkon halittun duniya ina nufin annabi adam da nana hawa ba sai an ambaci sauran ba saboda sun bata a ribibi idan aka ambaci kai ko head ko shugaba ko jagora to ba sai an tsaya ala ambatan sauran waɗanda suke rufa masa baya ba duk da kasancewa waɗanda aka halice su daga mani suna da yawa waɗansu ayoyi za su yi karin bayani akan wannan to don haka fa bi ayi ala rabbikuma da wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa ta kaddama tafsiru tafsirin wannan aya ya gabata kamar yadda muka yi bayani a can baya amma abin da ake so shine in kana da hankali kana da tunani sai ka ce ya Allah ba ma karyata wata ni'ima daga cikin ni'imominka falakal hamd godiya ta tabbata gare ka ya Allah sai Allah ya ce mai رب المشرقين ورب المغربين فلأي آلاء ربكما تكذبان شوقا وتني منكما وبنجي تعالى يتي رب المشرقين ورب المغربين المقابلة وبنجي شيني واتو وبنجي نا المشرقين مهود الرانا بودا بيو ina da ina kenan gabas da yamma saboda in aka je za a yi takin duniya ta ina rana za ta fito ta yamma saboda haka shi ma ya zama mafitan rana ina rabbul mashriqai ne wa rabbul magribai ne sannan sai aka ce kuma mafalanta har yanzu to shi ne waɗansu ke cewa wannan ana gabas da yamma kudu da arewa saboda su a larabci idan suka zo suna maganan annakadai ne kuɗi guda biyu sai su ce zinare da azurfa a larabci kaji an ce maka an nakadai ne to ana nufin zinare da azurfa kawai mu kuma a najeriya an ce an nakadai ne dala da naira haka ne ko saboda an fita amuli da su al'aswadani bakake guda biyu bakake guda biyu su ne ne eh a tamr ma' ana nufin dabino da ruwa saboda su sun yi amanna duk mutumin da yake jin yunwa kawo masa dabino da ruwa to an kawo masa abinci ba sai ya nemi tuwo ba amma banda ku yan Najeriya banda yan Najeriya yan Najeriya ne zai je azumin nafila a masallacin Kaaba idan aka kawo masa dabino da ruwa ya ci dabino ya sha ruwa in yaje kuma ya gana raba sabil shinkafa da kaza zai karba duk abin da ake rabawa zai karba amma kaga su sai mutum ya ci dabino ya sha ruwa ya yi sallan magariba ya zauna a masallaci ya yi karatu masallacin madina ko na makka har zuwa sallan isha'i a yi isha'i ya yi sallan ashan wanda waɗansu suna yi rakawai ashirin akwai masu yin talatin Wani da gaske sannan a yi wuturi da shi duk wannan da dabino da ruwa sai dai kaga kawai yana kora ruwan zanzan ana gamawa ya kama hanya mai yiwa ma ba zai fita ya tafi gidansa da wuri ba zuwa karfe sha ɗaya ko sha biyu to shine in zai tafi sai ya ɗan sai ɗan wani abu haka kuma in ya je kwanta zai yi bacci amma ban da kai dan Najeriya sai mutum ya ratse ya nemi wani abu da asuba ma in ya taki sai ya sake lodawa kuma ba a son mutum ya saba da irin wannan ciye-ciye domin saboda akwai illa yana illa wa lafiya to rabbul kai ne wa rabbul maghribain da ina son kawo abubuwa masu takarori ne guda biyu amma ya kamata a ce mu kammala wannan sura ubangijin mahudan rana guda biyu ubangijin mafadan rana guda biyu abinda ake nufi gabas da yamma kudu da arewa fasara ta farko kenan amma fasara ta biyu malamai suka ce abinda ake nufi ya'ani mashriqai sai wa wakita lokacin hunturu da lokacin bazara wa magariba yasaifi wa shita da agen lokacin bazara da lokacin hunturu wa kala fil ayati al-ukra kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya daban cikin suratul ma'arij yace fala uqsimu bi rabbil mashriqi bi rabbil mashariqi wal magharib yace fala uqsimu ba zan yi rantsuwa bi rabbil mashariqi wal magharib da ainihin mafaɗa da ubangijin mafaɗan rana ko mafaɗu na ranaku ba shine almashari wato almashari mahudai na ranaku wal da mafaɗu na ainihin ranaku kun zama mu cika fala ba amma idan aka ce mafaɗa ana nufin ba guda ɗaya ba shine almagari wajen ɓacewa almashari wajen ainihin ashiro bayyana wato ma mabayyana kenan mafita ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sai ubangiji ya bada jami'a nan a can ya kawo isnai ne bi ma'ana tagwai a nan kuma sai ya kawo jami'i wanda yake na taksiri wa zalika bi ikhtilafi matali'ikum saboda ainihin yadda rana take fitowa ana samun sabani wa tanaquliha min kulli yawm da yadda rana take ciruwa daga wannan bangare zuwa wannan bangare wa buruziha minhu ila nas da yadda take bayyana ga mutane idan ka duba a yanzu zaka ga inda rana take fitowa bayan an ɗan yi watanni ko an kwana biyu zaka ga inda take fitowa kuma ta canza wata rana sai ga rana ta fito ta wannan gefe wata rana sai ga rana ta fito ta tsakiya wata rana sai ga rana ta fito ta wannan gefe shine fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib shine rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini wa hadha al murad minhu jinsul mashari kamar yadda ya fada cikin suratul muzammil ta rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fatakhis wakila to nan kuma an ambaci sun Ya yasa in kana son ka koyi larabci almashirin guda daya guda biyu fa al-mashirika ne da yawa fa al-mashari mashari jam'u tafsirin ina fata an gane shi ne an samu singula an samu kaya an samu plural an samu mufrat, an samu musanna an samu jam da hausa an samu me singula tilo menene kaya tagwai menene plural a larabci ne jam taro zai eh, ce taro kenan na'am kaga dadin alkur'ani kenan shi yasa duk wanda yake son ya koyi larabci idan ya lakanci alkur'ani insha Allah ta'ala zai samu sauki cikin larabci kuma in ka riga ka gane larabcin ka gane lafazin alkur'ani to sauran yaruka ma zaka iya ganewa saboda zaka gane bambanci da ke tsakanin ka fahimci bambanci to wannan zai taimaka maka wajen giyawa don haka ubangiji ta ya ce rabbul mashiriki wal maghrib lalle ubangiji shine ubangijin mahudan rana da mafadanta la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai su wakila saboda ka rike Allah a matsayin shine wakilin ka wanda kake dogaro a kansa mal maula wa mal wakil wa hadha al murad minhu jinsul mashariki wal magharib wannan abin da yake nufi wato wani bangare ne na al mashariki wal magharib falamma kana fi ikhtilafi hadhihi al mashariki wal magharib idan ka duba a sabanin mafitar rana da faduwanta da yadda take bayyana a sararin samaniya da bacewanta akwai masalihul lil khalqi min al wal ins akwai maslaha ga halittu mutane da aljanu gaba daya kala ki yasa a karke ce fa bi ayya ala Rabbi, kuma to kaziba da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ko aljanu da mutane kuke karyatawa bayan Allah ta'ala ya muku mahudan rana da mafadanta ko mahudan rana da mafadanta wanda yake yana daga cikin ni'imomin da ya muku ko da ko baku hankalta ba sai marajal bahrain مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان to wannan bangare kuma za a ambata mana wani ikon Allah yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa ruwaye guda biyu kuma ɗanɗanon ɗanɗanansu mabambanta amma kuma ba su gauraya ko yanzu idan ka tone ƙasa za ka iya samun su sai dai wani abin mamaki a yanzu idan aka tone ƙasa sai ga ruwan da ake samu ruwa ne tsabtacce ruwan da ya sauka daga sama idan ka tara ki kana kya za ka ji akwai zarfi don saboda ruwan sama wani lokaci baya da daɗi musamman farko ruwan sama ko lokacin da ya zo da yayi ko lokacin da ya zo da guguwa ko lokacin da ruwan ya yi zurfi da yawa akwai ruwan da idan ka mura zai saka zai haifar maka da rashin lafiya amma wani mamaki in ya shiga can cikin ƙasa sai ga kuma ya canza inda za ka tone ki, to sai ka samu wani ruwa ne wanda yake Allah Ta baraka wata ala ya fitar da cututtukan da suke cikinsa ya zama ruwan sha sannan kuma akwai ruwan da za a tone ko wanda za a tara ki ko zai taru ko Allah ya tara ki amma ba ruwan sha ba ne. domin mafiya yawa ruwan da ake samun kifaye da halittu a ciki ba a shan ruwan ruwan kuma da ake sha su kuma waɗannan kifaye da halittu ba su zama a ciki wana ikon Allah ne hadili kaga kifaye a cikin rijiya sai dai irin ƙofin rijiyoyin nan na da ƙofin rijiyoyin da ana iya samun kifaye a ciki amma ba su da yawa saboda haka ruwan da za a samu na kifaye ba ya ruwa don idan ka sha ma ba mamaki amai za ka yi shi yasa in ka ɗauki kifin ka sanya shi a ruwan da ake sha na yau da gobe to mutuwa zai yi saboda ba wajen zamansa ba ne to a duniya ma an tabbatar mana ko a nan yankari gerin riza an tabbatar da cewa ko da ke ban taba zuwa ba don ban taba gani ba eh amma waɗansu wurare Allah ta tabaraka wa ta'ala ya haɗa ruwaye guda biyu wanda in ka je ka tsaya za a ga wani fari sol in ka je fa alura ma za ka ga alura a ainihin kan yaki inda ba baya da zurfe sannan za ga ɗayan kuma a gurɓace yadda ka san ƙura ne ko menene haka za ka gani duk abin da ya faɗa ba za ka gani ba amma kuma ga lawunin inda Allah ya musu iyaka a tsakaninsu idan ka ɗibi wannan ka jefa ko ka watsa a cikin wannan za ga ya koma wajensa in ka ɗibi wannan ka watsa a cikin wannan za ga ya koma wajensa shi ne Allah ya ce marajal baharai ne yaltaƙiya ne mai na homa barzakun la ne fabi ayi ala irabbi kuma to kazziba ne marajal baharai ne Allah ta'ala ya haɗa waɗansu koguna guda biyu yaltaqiyani waɗanda suke haduwa da juna amma bayan sun hadu kuma sai kowa ya koma inda yake wani lokaci kuma ruwan da zaka je a nan gefe ka sa hannu sai ka ji da dumi dumi ɗayan kuma in ka sa hannu sai ka ji akwai sanyi kalau saboda haka in ka gauraya su in ka kyale su zuwa an anjima za ga kowa ya koma wajensa wannan ikon Allah ne shine marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la ne. a tsakaninsu akwai barzaki menene barzaki shine kariya la yabgiya ni ba sa ƙetare iyaka tsakaninsu da junansu kaga wannan ishara ne ga ɗan adam da aljani kada su ƙetare iyaka yanzu kun ga aljanun da suke shiga cikin mutane suke ainihin rikita su suke haukata su aljanun nan azzalumai ne kuma Allah sai ya tambaye su ranar cikin alkiyama kwarai da gaske Da mutanen da aka haɗa kai da su wajen tsafi ne ko fihiri wanda aka yi da aljanu wannan kima zalunci ne tunda Allah ta'ala ya ce ruwaye guda biyu la giyani ruwaye guda biyu ba su ƙetare iyaka a tsakaninsu kowane ya da cikin wani zai koma inda yake kaga kenan bai halatta dan adam ya zalunci dan uwansa dan adam ba sannan bai halatta aljani ya zalunci dan adam ba kamar yadda yake bai halatta aljani ya zalunci dan uwansa aljani ba kuma bai halatta dan adam ya zalunci aljani ba kamar yadda yake bai halatta dan adam ya yi ta'addanci ya ketare iyaka ga ainihin halittu daga cikin halittun Allah subhanahu wataala ba to don haka wannan ma yana daga cikin ayoyin Allah masu girma kuma ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ga ruwaye daban-daban ga na rijiyoyi ga na bohol bohol ga na famfuna ga na dam ga na ribar ga na ocean ga ruwa na gulbi gulabe daban-daban waɗannan ruwa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su ya yi su ne domin ni'ima gare mu kuma za ga ruwan kwata yana tafiya ko lokaci ma ruwan sakawe akwai sakawe a gefe sai ga kuma akwai rijiya a gefe amma in aka ɗebo maka ruwan rijiyan ba za ka ji warin kashi ba ba za ka ji warin kashi ba me yasa bai na kuma barzakun la ya ne Allah tabaraka wata'ala ki ya sanya wannan kariya ana kiransa hajizar idan ka sa da na'ura ba za ka iya gani ba Ko sai ku yi hakurin karanta shirkin eh yace marajal baharayni ne ubangiji ta'ala ya hala koguna guda biyu wanda suke haduwa arsalahuma yaltaqiyani qala ibn mana a huma an yaltaqiya wato ya hana su kowanne ba zai ketare iyaka ga dan uwansa ba kamar yadda makaranta wa huwa allazi marajal bahrayn hadha azbun furat wa hadha milhun ujajun wani ruwan haka da ya zaka ji gishirin gishiri ya sa ka samu shugaban masunta ka tambaye ki yana ganin ruwa ma zai ce wannan ruwan kifi zai zauna a cikin rayu yana ganin ruwa zai ce wannan ruwan sha ne ba ruwan kifaye ba ne inda har ya haɗe a matsayinsa na shugaban masunta kamar yadda muka ce kowane mutum akwai fil kuma kowa da experience ɗinsa to sharhin waɗannan ayoyi ba zai yi ba sai da rasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh